بسم الله الرحمن الرحيم وعلامات وبالنزل هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرنا وما تعلنون والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يستكبرون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزدون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائهم الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حدود yau litinin 24 ga watan ramadan hijira ta 438 daidai da 19 ga watan 6 shekara ta 2017 za mu gabatar da bayani akan aya ta 93 zuwa aya ta 98 na suratu Yusuf alaihi salam insha Allah ta'ala waɗannan ayoyi suna karantar da mu saƙon annabi Yusuf alaihi salam zuwa ga mahaifinsa bayan Allah madaukaki ya gaya mana cewar annabi Yusuf alaihi salam ya nema ma ‘yan uwansa gafaran Allah subhanahu wa ta'ala’ hankali ya kwanta sai kuma Allah madaukaki ya ce Ina abubu ta nufi haza fa alukuhu ala wadda abiya fi basira wa to ni bi Annabi Yusuf alaihi ya ce ma ‘yan uwansa izhabu bi qamisi haza ku tafi da wannan rigar tawa fa kufu ala wacce abi sai ku jefa rigar wato akan fuskar mahaifina idan kun yi haka ya ati basira mahaifina zai dawo yana gani wa ne bi ahlikum ajma'in ba maganar in taimaka in ba ku abinci in karɓi ‘yan kuɗaɗen ku ba ne. maganar ta fi haka ku zo min da iyalanku baki ɗaya gidan annabi yusuf alaihi salam ya aika sako ga mahaifinsa annabi yaqub amincin Allah ya tabbata gare su to akwai maganganu da malamai suka yi game da ita wannan riga ta annabi yusuf alaihi salam maganganu masu yawa kana zalika alqamis min nafsi janna wannan rigar ta annabi yusuf alaihi salam ba rigar da aka saba sani ba ce riga ce da aka saka ta a gidan aljanna akwai mai cewa kana zalikal qamisu qamisa ibrahim alaihi salam ita wannan riga da annabi yusuf ya ba ma yan uwansa su kai ma babansu riga ce ta asalinta ta kakan annabi yaqo shine annabi ibrahim alaihi salam asali wato rigar ta annabi ibrahim ce wa zalika annahu jurrida min thiyabihi a lokacin da aka jefa annabi Ibrahim a wuta kafin a jefa shi a wuta sai aka cire mar wannan kaya wa ulqiya fi nar uryanan wato an cire kayan jikinsa aka jefa shi a wuta tsirara annabi Ibrahim alayhi salam fa atahu jibril bi qamisin min harir janna? saboda haka sai mala'ika jibril ya zo ma annabi Ibrahim da wata riga wacce aka faƙa ta da zaren silk alharir amma ba na duniya ba na gidan aljanna ba albasahu iyahu saboda aka ce mala'ika jibrilu ya saka ma annabi ibrahim alaihi salam wannan rigan fa kana zalikal kamisu inda ibrahim alaihi salam wannan rigar tana tare da annabi ibrahim falamma mata lokacin da annabi ibrahim ya rasu warisahu ishaq ɗansa annabi ishaq alaihi salam ya gaji wannan riga falamma mata warisahu yaqub lokacin da baban wato annabi yaqub shine annabi ishaq lokacin da zai rasu ya bar ma annabi yaqub alaihi salam wannan riga falamma shabba yusufa lokacin da annabi yusuf ya girma ya zama saurayi ja'ala yaqub zalika alqamis fi qafaza saboda haka sai annabi yaqub ya samu wata kara ya rarike ta sai ya cusa wannan riga a cikin wannan kara wa sadda ra'saha ya toshe saman karan wa allaka fi unuqihi ya rataya ma annabi yusuf kamar laya a wuyansa lima kana yakafu alaihi min al'ayni saboda yana tsoron guban idanu na mutane saboda kyawun annabi yusuf kada ya samu wasu mugaye su cutar da annabi yusuf kada a samu mayu saboda haka sai ya rataya masa wannan riga fakana layi yufariquhu annabi yusuf baya rabuwa da rigan falan ulqiya fil bi'ri uryanan lokacin da aka jefa shi a rijiya tsirara yan uwansa ja'ahu jibril alaihi salam malaika jibril yazo gare shi wa ala yusuf zalika ta'awizu annabi yusuf yana rataye da wannan riga fa akhraja al-qamisa minhu albafahu iyahu ya cire wannan karan ya kama karan ya bude samanta malaika jibril ya zaro wannan riga ya rataya wato ya sanya ma annabi su alaihi salam wannan yana gwada cewa a wannan lokaci ta a jibrilu alaihi salam ila yusuf eh, wa qala arsil zalika alqamis lokacin da annabi yusuf zai aiki yan uwansa mahaifinsa ya riga ya samu makanta sai mala'ika jibril ya ce to wannan riga wanda take tare da kai ka sake mai da ita ga babanka saboda ka rigar dama ba ta aljanna ba ta duniya ba ce ta aljanna ce la yaqa'u ala saqimin wala mubtalan illa ufiya duk rigar da aka sa wato aka dora ta ga wani mara lafiya ita wannan riga to zai warke annabi yusuf alaihi salam da fa'al qamisa ila ikwatihi shine sai ya mika rigar ga yan uwansa ya ce musu alƙuhu ala wajhi habi idan kun je ku jefa rigar nan akan fuskar babana ya ci basira zai dawo yana gani kaga labarin dai gashi nan kamar da daɗi ko mu bai da asali wannan ita ce mushkila duk maganar da ba ta alƙur'ani babu ita daga bakin manzon Allah sannan maganar banza ce sanya ta alƙur'ani ma ba shi da ma'ana ina za a samu wannan labari kamar tatsuniya ne babu wata hujja da ta nuna cewar wannan magana tana da asali daga alkur'ani ko hadisin manzon Allah babu wato shi yasa rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam take da ban sha'awa rayuwar sahabban manzon Allah tana da ban sha'awa menene abin sha'awa game da rayuwar sahabbai shine abin da Abdullah bin Mas'ud ya faɗa Abdullahi ibn Mas'ud shi ma sahabi ne yana maganarsa tana mun karanta ta a baya a tafsirin bana din nan tana littafin Ibn Abdul Barri Jami'u Bayan Bayan ilmi wa Fadlihi yana juz'i na biyu shafin 947 Abdullahi ibn Mas'ud yace ulaika ashabu Muhammadin waɗannan sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wa sallam kanu khayra hadhihi al-umma su ne mafi alkhairin wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi sallam. wa abarruha wa abarraha sun fi duka al'umar manzon Allah karkakan zuciya wato duk zamani da zaka kirga na al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam babu zamani da zaka samu mutane waɗanda zukatansu ke cike da gaskiya kamar zamanin sahabban manzon Allah babu yaudara zuciyarsu gaskiya ɗai take jira ta karba wa a'maqaha ilman duk zamunna da aka yi na al'ummar manzon Allah ba ka samun zamani wanda ke da zurfin ilimi na addini kamar zamanin sahabban manzon Allah ji Abdullahi dan Mas'ud shi ma sahabi ne duk zamani wato tun daga zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa ƙarshen duniya duk wata al'umma in dai ta manzon Allah ce duk wata al'umma in dai ta manzon Allah ce duk wani ƙarni. ka tattaro al'ummar da aka yi tun daga tsakanin bayyanar manzon Allah har zuwa ƙarshen duniya Abdullahi bin Mas'ud ya ce ba za ka samu masu gaskiyar zukata irin sahabbai ba ba za ka samu masu zurfin ilimi irin sahabbai ba ba za ka samu marasa tone-tone irin sahabbai ba wato kallu haka kallufan me ake nufi idan Allah subhanahu wa ya faɗi magana ya dunkula ta sahabbai suna kyale ta a dunkule ba ruwansu idan Allah ya warware magana sahabbai suna warware ta wannan shine abin da Abdullahi Mas'ud yake nufi da ta kallufa, sahabbai sun fi kowace al'umma karancin naciya na neman sai an san dalili ba ta yi mm. me dalili saboda Allah ya riga ya gaya mana a cikin alkur'ani a suratu taha lokacin da fir'auna ke tambayar annabi Musa ina labarin al'umomi da suka wuce mai annabi Musa ya ce masa ala ilmu ha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa annabi Musa alaihi salam ya amsa ma fir'auna da cewa ai ilimin duniyar gaba ɗayanta tun daga farkon duniya har ƙarshenta in ji annabi Musa yana gaya wa Fir'auna ilimin yana wurin Allah kuma yana ma rubuce ba wai ilimin yana gurin Allah kawai ba yana ma rubuce Allah ya riga ya rubuta duk abin da ya faru a duniya na Allah ya rubuta kuma annabi Musa ya ce masa la ya billu rabbi shi Allah mahalicci na baya dimauta shi ake nufi da abdalalu anan ba bata ba don kuskure ne ka ce la ya billu rabbi Allah mahalicci baya bata wannan ba haka bane la ya dillu rabbi Allah mahalicci baya kidimewa saboda idan abu ya maka yawa kakan kidime to shi Allah duk yawan halitta ba ta kidimar da shi wala yansa kuma Allah bai mantuwa Allah baya mantuwa saboda haka idan Allah madaukaki ya ce annabi Yusuf ya ɗauki riga ya ba wa ‘yan uwansa ya ce ku je ku jefa a fuskar baban babana sai Allah ya shiru to iyakan abin da Allah yake so mu sani kenan iyakan sa kenan karka dauka Allah ya manta akwai ma wata ayar a suratu Taha ayata ta suratu Maryam aya ta 64 wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا وفي ملائكة سكت مع النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة جبريل في جاية وما نتنزل مو ملائكة ما صوفوها illa bi amri rabbika sai fa idan Allah mahaliccinka ya mana umarni sai mu sauko lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina zalika duk abin da ke gabanmu da bayanmu da tsakanin haka yana wurin Allah suna eh, mala'ika jibril ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma kana rabbuka nasiya Allah ka bai taba zama mai mantuwa ba, Allah bai mantuwa. Idan ya faɗi magana kaɗan to kaɗan yake so ka sani. In kana neman ka tono da yawa ba za ma ka iya samu ba, ba za ka samu ba, saboda kaɗan yake so ya gaya ma kuma ba mai gaya maka sai shi. Shi kaɗai zai iya faɗa ma saboda zamanin ya yi tsawo ba ɗan adam da zai gaya maka yawan shekarun da ke tsakaninmu da annabi Yusuf alaihi salam. Babu wanda zai iya faɗa sai dai harkashe. na malaman tarihi da kuma ƙarya na malaman kimiyya don akwai ƙarya da suke wannan ba magana harsashe wai duniyar nan shekarar ta biliyan kaza to ya aka yi ka kaga wannan ƙarya ce ba yanda za a yi kasan abin da ya wuce sai idan Allah ne ya sanar da kai ba yanda za a yi kasan. saboda haka riga dai abin da Allah ya gaya mana riga ta waye ta annabi yusuf ce alaihi salam saboda annabi yusuf ce musu yayi izhabu bi qamisi haza ku ɗauki riga na tsinna ku kai musu kaga ba rigar annabawa bace da ake ta gado yace riga na inda ta annabi ibrahim ya azace ku ɗauki rigar da muka gada bai faɗi haka ba ku ɗauki riga na dinnan ku je ga mahaifina Allah ba zai bar mu ba sai ya jarabce mu Allah ka samu iya cin jarabawa annabi yusuf alaihi salam ya ɗauki rigarsa wa laisa qamisan tawarafahu anil anbiya ba wata riga bace da aka ringa gadon ta rigarsa ce kurin ya ɗauka yace ga wannan riga izhabu bi kuma ya kamata mu sani Allah yana iya warkar da mara lafiya babu ma sababi babu ma sababi Allah ya baka sauki ka warke ka tashi ai ta mamaki kuma har yanzu yana faruwa wani za ka ga ya yi ta fama da jinya har ma an san kai ku daina ba bani magani sai an daina ba da maganin ya sallama zai mutu sai ya miƙe ya miƙe Allah ya kada shi wallahi yana faruwa don haka Allah yana iya warkar da bawa babu ma sababi kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana warkar da bawa ta hanyar sababi to Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa annabi yusuf alaihi salamu wahayi wannan wahayi aka yi ma annabi yusuf alaihi salam kuma da ka karanta ayar ma za ka gani. ya ce musu izhabu bi qamisi haza ku ɗauki riga na nan ku tafi da ita fa alquhu ala wajhi abi ku jefa rigar a fuskar babana ya'ti basiran zai dawo yana gani ya isa ya warkar da wani bai isa ba wa ke iya warkarwa Allah ne Allah ne yake kai haka saboda ka annabi su baya ma shakka dan haka karshen maganar bai ma ce insha Allah ba saboda wahayi ne alquhu ala wajhi abi ku jefa rigar a fuskar babana ya fi basira wa atuni li ahlikum ajma'in kaga maganar umurni ne Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya tabbatar ma annabi Yusuf alaihi salam idan ya aikata haka Allah zai warkar da shi wato sababin warkewar babansa shine wannan riga ta annabi Yusuf alaihi salam wannan shine abin da zahirin aya ta nuna kuma shine abin da wato take karantar da mu annabin Allah ne Allah ya masa wahayi saboda haka annabi Yusuf alaihi salam ya bi umarnin Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da rigar ya ce a kai ma babansa idan an kai a jefa a fuskar babansa ala wajhi abi a jefa a fuskar babansa babansa zai dawo yana gani shi kenan an samu sababi wato sababi ne kawai Allah subhanahu wata'ala ya sanya a jikin wannan riga kuma Allah yana iya ma warkar da babansa babu ma sababi ya kamata ka yarda da wannan amma saboda darajar annabi Yusuf alaihi salam Allah yana so ya karawa 'yan uwan annabi Yusuf alaihi salam fahimtar su san waye annabi Yusuf yana so ya tabbatar musu annabi Yusuf ba wai sarauta ɗai ce Allah ya bashi ba annabin Allah ne saboda haka sai Allah ya yi ma annabi Yusuf wahayi ka gaya ma uwan haka ba su sani ba da to kaga yanzu ba za su yi shakka ba tun da sun riga sun san annabi Yusuf je mai sarauta ne babu gardama da shi ko ga riga ku kai in kun je ku jefa a fuskar baba sun isa su ja da shi ba za su ja da shi ba bare ma sun ne me yafe musu an yaje kaga yanzu babu gardama to bari dai mu karbi riga suka karba suna tafiya Allah yana tabbatar ma ɗan uwan Annabi Yusuf darajar Annabi Yusuf alaihi salamu a wurinsa wannan yana kama da abin da ya faru da Annabi Ayyub alaihi salam Annabi Ayyub shi ma kusan haka ya faru da shi ya yi rashin lafiya ya ya samu cutuwa kwarai ta'abbara min hashifa duk maganin da za a yi an yi wanda aka iya yi amma waraka ba ta samu ba cutar ta gagari likitoci a wannan lokaci fa haifa aradallahu ta'ala shifa'ahu lokacin da Allah ya yi nufin zai warkar da annabi ayyu shi ne ba mu labari a suratu sa'ad aya ta 41 wazkur abdana ayyu wazkur abdana ayyu ba idna da rabbahu أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب الله سبحانه وتعالى يتي واذكر عبدنا أيوبا wato ga misali da da annabi ayyubu alaihi salam wanda shi ma yana cikin manzannin Allah yana cikin annabawan da Allah ya bada labarin su da irin jarabawa da Allah ya masa iznada rabbahu ya kira Allah mahaliccinsa anni masani ya shaytanu bi nusbin wa azab ya Allah shaytan ya ya taba ni da wahala ga kuma azaba jinya ta tsananta ka bani lafiya sai Allah ya gaya masa kalma guda urkub bi rijlika shura kafarka shikenan kaga sababin ka shura kafarka to shi ke nan sai ka ringa tambaya ya aka yi shurin shin an daga dunduniya ne aka buga a kan ƙasa ko ku an yi ta jan kafan ne a ya za a yi sani shi da Allah ya ce ka shura kafarka ba kuma wanda zai baka hoton yadda abin ya faru illa abinda Allah ke karanta da mu ya saka sababin warakar annabi ayyub a wannan shura ƙafar da za a yi shikenan Allah madaukaki ya sanya sababin waraka ta baban annabi Yusuf alaihi salam a jikin rigar annabi Yusuf alaihi salam Allah yana iya warkar da bawa ta kowace hanya in ka duba littafin Imam tafsirin sa idan aka ce ar-rakbu ad-dafu bir-rajuli shuri dai da ka sani da Hausa shine da Larabci ar-rakbu kamar yanda idan mutum ya hau doki yakan shuri dokin saboda dokin ya zabura rakaba babata bi rijlihi da kafarsa mutum ya shuri dabba saboda ta ƙara tafiya wannan shine abin da kalmar arrakbu take nufi to amma duk da haka ba za ta baka ma'anar yadda abin ya faru ba saboda ba za ma ka iya ganewa ba sababi ne wanda ba a saba sani ba abin da aka saba shine idan kanka yana ciwo ka nemi panadol ko ka sha sai ka warke idan ciwon ciki ne akwai maganin sa in ma na jikawa in ma saiwa ga sunai daban-daban idan maganin ciwon ido ne fa akwai na digawa kamar a zamanin yanzu kenan to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo sababin da ya rikitar da hankalin dan adam a ɗauri ga a jefa a fuskar mutum kuma ya warke me yake nuna ma yana nuna maka wannan mutumin mai rigan darajarsa tana da yawa a wajen Allah shikenan mu'jiza ce mu'jiza ce Allah subhanahu wata'ala ya nufi idan Allah madaukaki ya yi nufin ya warkar da bawa abu ne mai sauki shi yasa Allah ya ce ma annabi ayyub ka shura kafarka yana shurawa sai Allah subhanahu wata'ala ya ce haza muktasalun baridun wa sharabun to wannan shi ma muktasalun ɗin ya ɗauki ma'ana biyu dan Allah ya nuna maka ba dama ka taba iya sanin hakikanin abin da ya faru ba domin idan aka ce al-muktasal wurin wanka yana iya cewa al muktasal ruwan wanka wanne zaka dauka ba dai zaka tabbatar ga abin yanda ya faru ba malamai suna cewa Allah yana nufin wannan ruwa ka diba kai wanka baridun ga sanyi sannan wa sharabun kuma ga wancan na sha a sha ayi wanka an warke a ban daki Allah ya fitar da magani wanda an zagaya duniya an neme shi ba a samu ba wannan shine abin da Allah ke mana ishara da shi a suratul an'am aya ta 17 وإن يمسسك الله بضر وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وإن يمسسك الله بضر إذا الله يسام يسام وتيسامر ربك وتشوتا fala kashifa lahu illa huwa babu mai yaya wannan cuta sai shi Allah wa in yamsaska bi khairin idan Allah ya sama maka wani alkhairi fa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa dukkan komai Allah yana da damar ya warkar da bawa ta hanyar da ya ga dama saboda haka labarin annabi yusuf alaihi salam da labarin annabi ayyub alaihi salam babu bambanci tsakaninsu ba za ka taɓa samun amsar tambayoyi da za ka yi ba misali yaya annabi yusuf zai ce ku jefa riga a fuskar babana kaga in za ka yi amfani da hankali za ka ce a'a ai kamar akwai rashin ladabi yaya yara za su tafi su jefa riga a fuskar tsohonsu me me zai hana a ce a ba da rigan shi baban yayi ta goga rigar a idansa ko ya rufe kansa da rigar amma sai aka ce a jefa saboda Allah ya hukunta abin sabanin tunaninka don haka ba yanda za a yi tunaninka ya tabbatar ma da yanda abin ya faru ko kuwa a ce to rigar fa yaya take ne babban riga ce ko jamfa a to ya za a yi ka sani ba za ka taba sani ba kamar ne a ce ma ruwan nan da annabi ayuba Allah subhanahu wa ta'ala ya warkar da shi da wannan ruwa shin rijiya ce ta hito ko ɓuɓɓugowa ta yi a gurin ko zubowa ta yi ba za ka taɓa sani ba illa dai Allah ya tabbatar mana ga abin da ya aikata kuma shi mai iko ne ya aikata abin da ya gada ba akwai hadisin da ya zo cikin sahih bukhari kitabul ghusl al-imam bukhari yana bayani akan halalcin mutum yayi wanka tsirara idan ya killace kansa a makewayi babu laifi mutum ya tuɓe tsirara ya zama yana wanka babu laifi sai yayi babi kai wa man tafattara fa tafatturu afdal sai yace amma da zaka rufe jikinka din ko da lokacin da zaka yi wanka to hakan dai shi yafi ya kawo hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada labari baina ayyub yaqtasilu uryana manzon Allah yake ga mana annabi ayyub yana wannan wankan kuma yana cikin wankan tsirara in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ya bada hujjar cewa wanka tsirara a makewayi ba laifi ba ne annabin Allah ne yana wanka tsirara kuma ya misalin haka ya auku ga annabi Musa alaihi salam ya auku ga eh, annabi ayyub alaihi salam manzon Allah yake da labari lokacin da yake wankan yana wankan yana samun waraka fa kharra alaihi jaradun min zahabin sai ga fari na zinari suna ta zubowa a makewayin to anan kaga za ka yi tambaya fara na zinare ka san fara ko kwaro da ake eh, da akan kama a cikin nan fara take zuwa makewayin annabi ayyo tana fadowa kuma zinari yanzu ka taba ganin fara kuma halittar zinari ba za ka taba gani ba Ka kaga ya saba mu tunanin dan adam Ko hmm. amma Allah ya kaddara annabi ayyo bayan ma ya warke sai ya yi arziki ba zai fito daga makewayin ba Fati yana da lafiya kuma da wadata saboda haka sai Allah ya turo zinari zuwa makewayinsa zinarin na tahowa a siffan fara ya taho yana faduwa a makewayin sai annabi ayyuba ya daina wanka wanda ke goya maka wato kudi yana gaban kudi yana gaban lafiya mara lafiya da kake neman sauki ga dukiya na faduwa sai dai wanka fa ja'ala ayyuba ya hafi fi tawbi ya dauko rigansa yana ta zubawa yana tarawa To wannan abin da wato Allah bai ji daɗi ba saboda haka sai Allah ya kira shi ya ayyuba alam akuna ga laifuka ba ni na wadata ka ba kana wanka a ban nake turo ma zinari me na garaje ka yi wanka mana ka samu lafiya ya ce bala ya Allah wa izzatik ina rantsuwa da buwayarka walakin la gina ji an an barakatika ai albarkarka ba ta wadata dan adam ba zan iya hakuri in daina ɗiban wannan ba to ba za ka kama tambaya daga ina farin suka zo ba farin sun fito daga gabas ne ko yamma ko kudu ko arewa ga za a yi ka sani ba za ka taba sani ba me amsar anan amsar nan ita ce Allah subhanahu wata'ala ya ba ma annabi Yusuf mu'jiza ya ba ma annabi Yusuf alaihi salam mu'jiza saboda haka annabi Yusuf ya ɗauki rigarsa a cikin rigar aka samu waraka ko ba shi kadai bane akwai misalin sa wanda aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa akwai hadisin da yazo a sahihu muslim kitabul libas babu tahrim isti'mali ina az-zahabi wal fidda hadisin asma'u bint abi yar aisha Allah ya kara musu yarda asma'u bint abi tana rike da wata alkabba ta manzon Allah tana da ajiyar alkabbar annabi sallallahu alaihi wa sallam tana cewa hazihi jubbatu rasulillah tana ba da labari ta ce kun ga wannan rigar da nake aje da ita rigar annabi sallallahu alaihi wasallam kanat inda aisha asali wannan riga ta manzon Allah ce tana wurin aisha hatta qubidat lokacin da Allah ya karbi ran aisha domin aisha ta riga asma'u rasuwa lokacin da Allah ya karbi ran aisha falamma qubidat qabattuha sai ni kuma na karba saboda ita yarta ce baban su daya shine sayyidina abubakar as-siddiq Allah ya kara musu yarda tace wa kana nabiyyu yalbasuha annabi sallallahu alaihi wasallam yana saka wannan riga ne ranar juma'a da kuma idan an yi baki ya tare su kaga babban riga ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato riga tana da daraja wurin annabi sallallahu alaihi wasallam idan an yi baki saboda haka sai manzon Allah ya sanya wannan rigar kana yalbasu halil wafdi wal juma'a wanda ya zo cikin al-adabul mufrad hadisin 348 to abin da yasa muke ajiyar wannan riga mu kuma fa nahnu nagsiluha lil marba idan an samu mara lafiya to sai a zo gidana sai mu ɗauki riga sai mu wanke ruwan sai mu ba wa mara lafiya ya sha nastashfi biha kuma yana sha zai warke da ikon Allah me ya bambanta rigar manzon Allah da ta annabi Yusuf alaihi salam sai a ce sai an kawo riga daga aljanna jikin annabawa Allah masaukaki ya saka mai albarka saboda haka idan annabin Allah ya sanya wata riga wannan rigar tana zama waraka ga duk mara lafiya waraka ce ga mara lafiya ka duba darajar asma'u bintu abi bakare wanda ta girma aisha sahabiya ce yar sayyiduna abubakar as-siddiq sannan ƴaƴanta ma sahabbai ne mijinta babban sahabi kuma dan uwa ga manzon Allah amma duk da haka saboda darajar suturar da annabin Allah ya sa ta aje wannan sutura abin da take amfani da shi idan an samu mara lafiya sai a jika sai a bashi sai ya sha sai ya warke misali guda ke akwai labarin Hanzala bin Huzai Hanzala bin Huzai shi kuma ya bada labari babansa ya dauke shi suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam فقال بابان سينا شيما النبي إن لي بنينا ذوي لهن ودون ذلك ina da yara da yawa daga cikin yaran akwai masu gemu akwai wadanda ba su da gemu wato akwai manya akwai ƙanana sai ce wa inna haza asgaruhu kaga wannan yaron da nazo da shi shine yaron da yafi kankanta cikin yara na abinda nake so da kai ya rasulullah fadullah tabaraka wa ta'ala lahu ka roƙa ma yaron nan albarka fa masaha ra'sahu sai manzon Allah ya shafa kan yaron sai ya ce barakallahu fika Allah ya maka albarka a wata riwayar aka ce burika fika to wanda ya bada labarin iyaka wato shi kan yaron an shafa ne aka ce Allah ya ma albarka suka tafi ya ce da ra'aitu hanzala shi wannan yaron saboda manzon Allah ya shafa kansa na gan shi yi uta bil insani wari mai wajhuhu idan mutum rashin lafiya ta kama shi rashin lafiya ya kama shi fuska ta kumbura ko dabba ta samu wata cuta haka alwari ma abbar'i akwai cuta da ake samu tana kama nonon dabbobi idan dai aka samu wani yana da maruru ko wata cuta to akan zo gidan hanzala wanda annabi ya taba shafa kansa fa yakulu ala yadihi sai yayi tofi a hannunsa idan ya yi tofi a hannunsa sai ya ce bismillahi kafin ya taɓa kan wai fa inda zai taɓa, ya da'u yadahu ala ra'si zai dora hannunsa ne a kansa sai ya ce min an mawdi'i kaffi rasulillah amma fa kafin ya dora hannun ma a kansa sai ya yi bismillah zai yi tofi idan ya tofa yawu ya ce bismillahi sai ya ce to ina dora hannuna a daidai wurin da manzon Allah ya dora hannunsa fa idan ya shafa daidai gurin sai ya daga hannunsa sai ya shafa a marurunka insha Allah kana tashi ka warke ba fa annabi ne ma ya ma addu'a ba wurin da annabi ya shafa a kansa ya masa addu'a shine fa zai shafa yana taba jikin mara lafiya Allah ya warkar da shi wanda al-Imam Ahmad ya rawaito hadisin wa rijaluhu thiqatun hadisin yana da kyau yana ma cikin majma'u zawahid na al-Imam al-Haythami saboda haka sahabbai sun riga sun san albarkan da Allah ya sanya a jikin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna maka cewa ba annabi Muhammad kadai bane duka annabawa ne duka annabawan Allah ne ai annabi Yusuf manzo ne na Allah duk annabawan Allah haka suke kuma ba wai ɗaiɗaikun mutane bane duk sahabban manzon Allah sun sani jikin manzon Allah akwai albarka sun riga sun sani wanda akwai hadisin da ya zo cikin sahih bukhari kitabul wudu babu isti'mali fadli wudu'in nas da kuma sahih muslim babu suturatil musalli hadisin abu juhaifata suwa'i sunansa wahab bin abdullah yana daga cikin yara a zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin manzon Allah yaro ne sahabi ne amma karami ya ba da labari yace kharaja alaina rasulullahi bil hajira akwai ranar da manzon Allah ya fito gare mu da ya zo gare mu fa utiya bi wabu in aka kawo maka ruwan alwala bayan yayi alwala fa ja'ala an-nasu ya'khuduna min fadli wudu'ihi mutane suna ibar ragowar ruwar manzon Allah fa yatamassahuna bihi suna shafawa a jikinsu ragowar ruwa ta manzon Allah sahabbai na iba suna shafawa a jikin saboda annabawa a jikinsu Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya saka albarka wannan ga annabi kenan kuma tunda ana tarihin annabi yusuf ai sai ka kamanta da shi kamar yanda ya faru da manzon Allah haka ya faru da manzanni duka albarka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ma jikunansu akwai hadisin da ya zo cikin sahih bukhari har yanzu yana babu istimali wa wudu'in nas hadisin 189 hadisin urwa da kuma al-miswar bin makrama waɗannan dukkan su sahabbai ne urwa ya tafi makka lokacin yana kafiri yana gaya wa mutanen makka ga abin da ya gani mai ban mamaki ya ga abu mai ban mamaki wanda bai taba ganinsa ba a duniya yana gaya musu na tafi na yi zagaye a duniyan nan na samu haɗuwa da manyan masu mulkin duniya amma ban taba ganin mutum irin muhammadu ba lokacin da ba yana gaya wa mutanen makka ban taba ganin mutum irin manzon Allah ba idza tawadda'a idan yayi alwala kadu yaktasiluna ala wudu'i sahabbai kai ka ce dambe za su yi saboda ƙoƙarin ɗiban ragowar ruwar alwalan manzon Allah shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma musu ishara da yin haka ai kaga da a ce hakan ba laifi ne manzon Allah zai hana su amma annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya musu ishara akwai hadisi Abu Musa al da kuma abu amirin al-ash'ari Allah ya kara musu yarda wanda ya zo cikin sahihul bukhari na kitabul magazi babu gazwati ta'if da kuma sahihu muslim Babu min fada'il abi musa al wa abu amir al-ash'ari abu musa al-ash'ari ya bada labari ce akwai wata tafiyar da annabi yayi zuwa makka kuntu inda nabi sallallahu alaihi wasallam ina tare da annabi wa huwa nazilun bil ji'rana manzon Allah ya sauka a ji'rana baina makka wal madina tsakanin makka da madina wa ma'ahu bilal akwai bilal a tare da shi sai ya zama akwai wani balaraban kauye ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce ma annabi ala tunjiz li ya muhammadu ma wa'atani yanzu kai muhammadu ba za ka ci mu alkawarin da ka yi min ba yana ta gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam haka fa qala lahu rasulullah sai manzo Allah ya ce masa abshir albishirinka wato ce masa albishir din nan inda ya saurara akwai abin da annabi zai gaya masa mai kyau fa qala lahu al-arabi sai balarban yana ce masa aktarta alayya min abshir ni ka yawaita gaya min albishirinka ni ba albishir ne da ni ba shin ba za ka cika min ka bani kuɗi man wato dukiya ce yake nema sai maza Allah wannan kalmar sai ta da ta bata masa rai da juya ya kalli Abu Musa Ash'ari da Bilal ka hay'atil gabban alamar deran annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɓaci wato ya yi fushi wannan kalmar da balaraban nan ya gaya masa ya nuna shi damuwarsa ba addini ba ne damuwarsa dukiya ce tunda mazan Allah yana abshir abshir abshir ya ki kula albishirinka albishirinka ya ki yarda shi dai bukatarsa a bashi kuɗi Allah ka tare annabi sallallahu alaihi wasallam da ya dubi bilal da abu musa al-ashari sai ce musu inna haza qad raddal bushra ga wannan mutumin ya ture albishir da na masa na masa albishir amma ya ya je ya mai min ita sai manzo Allah ya ce musu faqbala antuma to ku ku karbi wannan albishir din faqala sai Abu Musa al da Bilal suka ce qabilna ya rasulullah mun karbi ka ya rasulullah ثم دعا رسول الله بقدح sai manzo Allah yake a kawo masa madaukin ruwa akwai ruwa a ciki faga da hu man ayyadaihi manzo Allah ya wanke hannuwansa a ciki wa wajhahu da fuskarsa wa madda fihi ya fesa ruwa a cikin wannan madaukin ruwan ya sa ruwa a bakin sai mai da ya fesa sannan sai manzon Allah ya ce ishraba min da kai Bilal da kai Abu Musa al-Ash'ari ku sha wannan ruwa idan kun sha wa afrida ala wujuhikuma ku zuba wa fuskokinku wa nuhurikuma ku zuba ma ainihin wuyanku bayan kun sha ku shafa ruwan a fuska da wuya idan kun yi haka sai manzon Allah ya ce wa abshira to ku. wato manzon Allah ya san abin da zai same su na rahama na albarka saboda haka suka karba wannan ya karbi ko madaukin ruwan zai sha ashe matar manzon Allah tana jin duk abin da ake yi a inda aka sauka ita ce ummu salama min wara tana bayan labule sai ta ce abdila li ummikuma mimma fi ina'ikuma ku rage ma uwar ku ragowar ruwan na kar ku shanye duka ba ai ka ga uwar mu ce ko inda an ce um, azwajuhu ummahatul mu'minina matansa uwaye ne ga masu imani ita ummu salama haka ta gaya musu ku rage ma uwar ku fara gowar ruwan na karku shanye duka kaga ita ma tana fatan ta samu tabarruki kenan wanda ke cikin ruwan nan da manzon Allah ya ce ku sha wa laha bayan sun sha suka rage mata wannan yake gwada cewar annabawan Allah tabaraka wa ta'ala babu shakka akwai albarkan da Allah madaukake ya musu a jikin wato tufafin su da kuma ainihin wato halittar su kaga kamar nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanke jikinsa ne kuma ya sa ruwa a bakinsa ya fitar sannan manzon Allah ya ce ku sha kuma abin nan manzon Allah yakan yi haka hatta rijiya da sauransu manzon Allah duk yayi mata abin da zamu lura anan wannan kususiya ce ga annabawan Allah me ake nufi da kususiya abu dai wanda ya takaita ga annabin Allah me yasa aka ce haka ai annabi Yusuf alaihi salam da yana iya cewa kai babban wamu in kun je ka ɗauki rigarka ka jefa wa baban babanmu annabi ku yayi haka rigarsa shi kansa ya ɗauka ya ba su su kai su jefa a fuskar mahaifinsu wannan ya tabbatar da cewa hususiya ce gare shi su ƴan uwansu ba su da wannan mu'jiza amma shi yana da wannan mu'jiza domin annabin Allah ne da kai sa annabi Yusuf bai yi umarni ga waninsu ba ya ba su riga ya ce ku rike ta sai kun tafi gida ku jefa wannan riga a fuskar mahaifinmu in ka duba littafin Imam Shafi'i kitabul Ittifam a mujallar na farko shafin ya yi magana akan haka kamar misali ne da manzon Allah sallallahu alaihi sallam, haka shi kansa manzon Allah bayan rasuwarsa ba a yi masa habbai irin wannan ba بعد موته عليه الصلاة والسلام لم يقع min أحد منهم شيء min ذلك بل da a ce akwai wanda za a iya mahaka ɗin da bai wuce sai abubakar ba ko a ce sayyidina Umar ko sayyidina Usman ko sayyidina Ali babu labarin an taba yi ma wani daga cikin manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wa wa sallam wanda ke nuna cewar hususiya ce da ta takaita ga jikin annabawan Allah to mu ji kuma wata mu'jiza ta biyu me aya ta gaba ta ce ولما فصلت العير قال أبوهم إن لأجد ريح يوسف لولا أن تصندون ولما فصلت الإير لوكتشن دا آيري تبرو بايا idan an ce ayari ya baro baya wato ya kama tafiya kenan sun bar masar mukbila ila ardi filistin sun tinkari ƙasar falastin sun bar ƙasar masar sun rabu da annabi yusuf alaihi salam suna ɗauke da rigarsa sun doshi ainihin garin mahaifinsu sun doshi falastin a can gida wanda abdullahi bin abbas ya ce masiyar ta samani layalin tafiyar tsakanin masar da garin baban annabi yusuf alaihi salam tafiyar kwana takwas ne kwana takwas ne ya zo cikin tafsirin imam al-qurtubi fasaran wannan aya wanda ya kawo labari wanda isnadinsa ya inganta kamar yadda ibnu kasir ya faɗa isnadin hadisin ya inganta har zuwa ga abdullah ibn abbas abdullah ibn abbas yace tazara nisan tafiyar da ke tsakanin masa tsakanin inda annabi yusuf alaihi salamu yake da inda babansa annabi yaqub yake tafiyar ta kwana takwas ce ba wai sai da aka kusa daga garin ba ka lura da kalmar yadda ta zo a cikin alqur'ani lamma fasalatil iru ayarin suna barin masa kamar misali ana fita bayan garin masar za a kama tafiya an bar bayan garin masar ba a yi nisa ba sai can garin da baban nasu yake baban nasu yake gaya ma jikoki da yan uwa waɗanda ke tare da shi yace kai inni la ajidu riha yusuf ni fa ina jin kamshin annabi yusuf kaji inda mu'jiza yake karo da mu'jiza hmm. ɗansa can ya ba da riga a zo a jefa a fuskarsa ya warke ko to shi kuma Allah ya ɗauko ƙamshin annabi Yusuf alaihi salam ya kawo masa yanzu a rayuwarka ka taɓa jin misali wani ya sa turare komai ƙamshinsa komai ƙamshin turaren a ce ma misali tafiyar kilomita guda wannan za a iya jin ƙamshinsa ba zai yiwu ba a halitta da irin ta ɗan adam a rayuwa kuma ta duniya ba mu ce ta lahira ba babu turaren da ƙamshinsa zai iya tafiyar nisan kilomita guda babu shi ina ganin kilomita ma ya yi nisa an ya ma akwai turaren da in kana jet na masallacin nan ka ji kamshin shi babu shi amma tafiyar kwana takwas sai ga annabi yaqub yana cewa fa ina jin kamshin annabi yusuf alaihi salam sannan ba shi dan adam yana da kamshi wanda za a iya ji a jikinsa ya nuna cewar yaransa kowanne da kamshinsa wannan mu'ujiza ce ta Allah ta tabaraka wa ta'ala ga annabin Allah ne annabi yaqub yake ce musu ni fa ina jin wato ajidu riha yusuf ina samun iska tana kawo min kamshin yusuf alaihi salam laula an tufannidun in ba dan tsoron za ku ce ina surkulle ba saboda ya riga ya manyanta sannan kuma bayan ya manyanta ba su yadda da al'amuransa ba suna iya cewa ko ya samu taɗin hankali ne musamman saboda damuwar da ta same shi na yawan kuka laula an tufannidun in ba dan tsoron za ku ce ina surkulle ba maganar da nake faɗa muku ɗin nan lalle ina jin ƙarshen annabi yusuf me yake gwada ma nan sun bar annabi yusuf alaihi salam sun tabbatar ga wani abin mamaki da ya ce ga riga a kai a jefa ta a fuskar babansa zai warke a can gida babansa ya ce ina jin kamshin yusuf idan suna da hankali sun gane sun baro annabi sun dawo sun iso ga annabin Allah wato waɗannan mutane guda biyu Allah ya riga ya zaɓe su wannan shine abin da sai yake gaya muku a farkon suratu Yusuf alaihi salam laula an tufannidun in ba dan za ku ce ina tsakulle ba wato tusaffihuni in ba dan ina tsoron za ku ce ina wauta ba kamar yadda zo a cikin faidul kadir a juz'i na ku shafin 195 idan aka ce harimun mufnidin harimun mufnidun wato tsufar da ta sa ana surkulle idan mutum ya tsufa tsufa ta yi yawa wato yakan kasa mallakar hankalinsa to shine annabi yaqub ke cewa ina tsoron in na faɗa muku magana za ku ɗauka maganar wato rikicewa ne na tsufa saboda yawan shekaru nake faɗan magana wanda kamar ba ta mai hankali ba wannan shi ne abin da nake tsoro amma kuma abin da ya faɗa gaskiya ne saboda idan a yanzu haka aka ce ga wani tsoho ya ce ina jin kamshin wane daga wani gari kaga tunaninka shine wane ya tabu ko ko tsufa ta sa da ya rasa hankali shine abin da annabi yaqub yake gaya musu to wannan ba abin mamaki bane annabi yaqub yana can garin ya ji kamshin rigar annabi yusuf alaihi salam mu'jiza ce babu ilimin da zai tabbatar maka da hujjar haka a rayuwar mu ta duniya babu kai ka sani ba abin da zai sa haka sai dai mu'jiza wanda shine abin da Allah subhanahu wataala ya ba mu annabawa kowane da nashi akwai hadisin da ya zo cikin al-musnad al-imam Ahmad irin wannan ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba shi kansa manzon Allah kaga irin wancan ya faru da manzon Allah abinda ya faru ga annabi Yusuf karigar annabi Yusuf an samu waraka karigar manzon Allah an samu waraka mm-hmm. to annabi yaqub anan a kafarsa ya ji kamshin annabi yusuf alayhi salam kaga Allah ya nuna mar abin da ya faru na gaibi to shi manzon Allah shi ma hakan ya faru da shi akwai wani sahabi da ake kiransa Jarir bin Abdullah al-Bajali Jarir bin Abdullah al-Bajali ya bar garinsu da shi da jama'arsa ana cewa mutanen wato mutanensu suna da yawa suna yankin Yaman ya taho madina wurin annabi sallallahu alaihi wasallam a watan ramadan hijira tana da shekara goma yana tare da mutane ɗari da hamsin duk sun taho ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ba da labari yake lamma da nautu minal madina lokacin da na kusa da isa madina lokacin da muka kusa muka kusa isa sai muka dakata muka yi zango wa hallaltu uyabati na kunce ainihin wato a dakar da nake sanye da kaya a cikinta na kunce jaka na ciro kaya masu kyau na sanya yani labisu hullati tunda za a je gaida babban mutum shine manzon Allah to da ka ɗebo kaya masu kyau na daura na saka saiti summa dakaltu masjid sannan na shigowa madina sai na shigo masallaci ya shigo masallaci fa rasulullahi ya yaktubu ga manzon Allah yana hudu ba a cikin masallacin ina shigowa farmanin nasu bil hadaki kawai sai na ga duk idanun mutane ana kallon kofar da zan shigo kamar kai ne zaka shigo masallacin nan kofa ta wancan ta yamma sai zama duk har wanda ke nan gabas ma ya juya yana kallon ka yana shigowa sai ga duk masallacin ana kallona wanda abin sai ya razana shi faramanin nasu bil fa fakultu li jalisi na samu guri na zauna sai na ce ma wanda yake kusa da ni ya abdullah kai bawan allah do allah bani tambaye ka hal zakara rasulullahi min amri shay'an na ga na shigo masallacin nan kowa ya zuba min ido ko dai manzon allah ya faɗi wani abu ne game da ni kala sai yake kware kuwa ai kafin ka zo ya faɗa mana ga kacan kana zuwa gashi nan ma za ka zo ga irin siffarka zakaraka bi ahsani zikir ya ba da labarin ka labarin mai kyau ba a taba samun mutumin da manzo Allah ya bada labarin irin yanda ya maka ba yaya labarin yake sai ce to yana cikin hudubar da kaga yana yi a yanzu din nan iz arada lahu fi khutbatihi sai muka ga ya tsaya ya daina huduba sai ya ce mana innahu sayadkhulu alaikum min hadha al-fajj kun ga wancan kofa wani mutum zai shigo masallacin nan a yanzu min khairi ziyaman duk kasar Yaman yana cikin mafi alkhairin su wanda zai shigo din nan ala manzo Allah yake ku sani wanda zai shigo din nan kansa kana iya danganta shi wato ala wajhi masatu malaki wato yana da tsananin kyau wanda kamar da ake kamanta kyan mutum da da da mala'ika kansa ya kai makura kyakkyawa ne sannan yana cikin mafi alkhairin mutanen da suke yankin Yaman to kaga idan mutumin ya isa kuwa dole sahabbai kowa idonsa ya koma ga wannan kofa saboda haka sa aka sa ido ana ta kallo da na shigo naga kowa ya zura min ido sai ya ce fahimtullah saboda haka sai na ce ma Allah ah, alhamdulillah Allah na yi godiya gare ka tunda har aka samu yabo daga bakin manzon Allah a kaina labarin yana cikin sunan kubra na al-Imam al-Baihaqi kitabul Juma'a da al-Mustadrak al-Imam al-Hakim shi ma yana kitabul juma'a domin abin ya auku annabi sallallahu alaihi wasallam yana huduba ta sallar juma'a ya daina hudubar ya gaya masa habbai wannan magana yana silsilatu sahiha hadisi na dubu uku da ɗari ɗaya da tis'in da uku yana cewa duk sa'ilin da ya haɗu da manzon Allah mun bu aslamtu tun da na zo garin in dai mun haɗu da manzon Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi murmushi a fuskata wanda shi yasa sayyidina Umar sayyiduna umar yana cewa wannan ya zo cikin siyarwa alaminu alamin na al zahabi al zahabi yana ba da tarihin jarir bin abdullahi al-bajali yana mujallar nabi shafin ɗari biyar da talatin da biyu kana badi al-husni kyawunsa ya kai a ba misali da shi kyakkyawa ne a cikin sahabban manzon Allah Kamilar jamali ta duk inda kyau yake Allah ya bashi yana da cikakken kyau ana cewa sayyiduna umar yana kiransa yusufu hazihi al-umma umar yana kiran jarir bin abdullahi al-bajali kaga annabi yusuf ɗin al'ummar manzon Allah wanda in ka duba labarinsa cikin sahihu muslim kitabu fada'il sahaba idan ana magana masu daraja cikin sahabban manzon Allah zaka ga an kawo wato Jarir bin Abdullah al-Bajali kusan duk masana sun yi babi akan falalansa yana da falala saboda irin kalmomin da ya tabbata daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam na yabo da girmamawa a kansa kaga wannan ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu irin abin da Allah ya ba mu annabi yaqub annabi yaqub ya ji kamshi na annabi yusuf alaihi salam yana wuri mai nisa manzon Allah ya ba da labarin jarir bin abdullah al-bajali kafin ya shigo masallaci ya ba da labari har ma da kamannin jarir bin abdullahi al-bajali wanda manzon Allah bai taba gane shi ba kaga mu'jiza ce ta annabawan Allah annabi yaqub alaihi salam lokacin da ya gaya wa jikoki waɗanda ke tare da shi in ba dan tsoron za ku danganta ni ga surkulle ba zan gaya muku fa ni na ji kamshin annabi yusuf me suka ce قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم قالوا وأن Yakubu النبي يعقوب عليه السلام سنيا أبن ديكي تورم tunda ya riga ya faɗa aiko ba dan tsoron za su danganta ni ga surkulle ba sai in ce muku ina jin kamshin annabi Yusuf kace yawwa tallahi wallahi innaka lafi dalalikal kadim ka je koma ga imautarka wato da dakiya ka koma ga tsohuwar imautarka ka rikice mana da muna ganin an samu lafiya shi dai kuma da saura kaga mu yadda ba saboda mu'jiza ce ka gagari tunanin dan adam ba za ka iya gane ta ba amma anan ba a danganta bata ga annabin Allah ba daidai bane ka fassara wannan kalma fi balalika kana cikin batarka ba haka bane domin kalma ta abbalal ta zo da ma'ana da yawa a cikin alqur'ani kamar yadda suke cewa innaka lafi balalikal qadim haka Allah tabaraka wataala ya saukar da wasu ayoyi game da Annabi sallallahu alaihi wasallam alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agada ya zaka fasara zaka ce wajadak wa wajadaka dallan Allah ya tarar da kai batacce la kuskure ba a danganta bata ga annabin Allah me ake nufi ana nufin kidimewa ai abinda suke nufi ka sake kidimewa ka sake rikicewa rikicewa ka ta da da ake nufi da abbalan a nan shine kiɗima mutum ya kasa gane wanne ne abu daidai cikin abubuwan da ke gabansa wannan shi ake nufi da abbalan a nan in ka dubi bayanin ibnu ashur wanda ya yi a tafsirinsa a tahrir wa talwir ya yi bayani mai gamsarwa game da suratul buha yace abbalalu adamul ihtida'i ila tariqil musil ila al makan al maktub ga abin da kake ga wuri da kake so ka isa ka kasa isa wato ka samu imauta shin wace hanya za ta kai ka ga wannan wannan ta dama ko wancan ta hagu wannan shi da ake nufi da abbalan sawa'un salaka sa'iru tariqan akhar yubligu ila ghayri al-maqsudi am wa kafa ha'iran la ya'rifu ay ayya tariqin yasluku wa huwa al-maqsud huna abinda ake nufi da wa wajadaka dallan da kuma abin da yan uwan annabi yakub suke cewa innaka lafi dalalikal qadim wato dimauta kana cikin dimautar ka da daddiya shine ka karar da abubuwa da yawa ka kasa gane wanne ne daidai wannan shi ake cewa dimauta amma ba wai bata wanda ake nufi da ittiba'ul batil ba irin wannan batan ake fassara shi ga annabawan Allah ba saboda me malamin yace li annal anbiya ma'sumun min al-ishraki qabla an-nubuwa bi ittifaqil ulama mm. annabawa Allah ya tsare su ba sa shirka da Allah tun ma kafin Allah ya ba su manzanci duka annabawa don haka ba a danganta bata ga annabi mu ba a danganta bata ga wani annabin Allah sai dai ka ce imauta wanda shine Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa mana domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi a garin makka bai taɓa shirka ba amma ya ya dimauta akan wace ibada ce wani addini ne cikin addinan da ya taras a makka wani addini ne ya fi kama da gaskiya ya rasa a dudu wannan addinin bai dace ba dudu wannan addinin bai dace ba wannan shi yasa yake shiga kogon hira yana tunani wani addini ne cikin waɗannan addinai wanda za a ce ya dace da gaskiya amma shi bai taɓa bin ko guda ɗaya ba hmm. wannan shine abin da Allah ya faɗa a cikin alqur'ani misali a suratu yunus aya ta goma sha shida qul law sha Allahu ma talawtu alayhi alaykum wa la adrayakum bi faqad labistu fikum umran qabli afala ta'qilun Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa mutanen Makka law sha Allahu ma talawtuhu alaikum inda Allah ya ga dama da ban karanta alqur'ani gare ku ba wala adrakum bihi kuma da ban ma san me ma alqur'ani ba inda Allah ya ga dama shine yace faqad labistu fikum aina zauna tare da ku umuran na zauna tsawon rayuwa tare da ku manzo Allah ya kai shekara arba'in yana tare da su bai da'awar annabin annabci ba shi yasa yake min qabliki daga baya Allah subhanahu wataala ya kawo shi wannan yana nuna cewa manzo Allah bai yi shirka ba bai yi shirka ba illa a lokacin nan yana ta tunanin wani addini ne za a ce ya fi kama da gaskiya tunda Allah bai riga ya turo mar wahayi ba hmm. to haka ma'anar ta abbalal nan abin da take ishara da shi kenan to sai mu ci gaba Allah subhanahu wa ta'ala yake falamma an ja al-bashir falamma an ja al-bashir alqahu ala wajhi abi ala wajhi basira قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون فلما أن جاء البشير سيقا مي أوكد البشير يازو wannan yana karantar da mu game da al'amari na bishara bishara tana da asali daga annabawan Allah mu yi riko da bishara ya ce nufi da bishara shine rige rige wajen isar da alkhairi imma an aike ka in ma ba a aike ka ba bishara ce ya zo ce al-mawsu'atul fiqhiyya al-kuwaitiyya mujallad takwas shafi na mujallad ne takwas shafi na 94 game da misali da labarin Ka'ab bin Malik wanda yana cikin sahaban Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum uku waɗanda ba su tafi yakin Tabuka ba nauyin jiki kawai da kasala amma ba munafikai bane bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga Tabuk ya yi horo gare su ya zamanto an ƙaurace musu tsawon kwanaki masu yawa wanda hadisin labarin yana sahihu bukhari da sahihu muslim ana nan hankalinsu ya tashi musamman da ka abin malik wanda ya ba da labarin ana nan sai ga shi Allah subhanahu ta'ala ya saukar da ayoyi a suratu tauba ya karɓi tuban waɗannan sahabbai nan take sai ga wani ya ruga zuwa gidan ka abin Malik saboda ya kai mai albishir mm. albishirin ka ka abin Malik Allah ya saukar da wato ayoyi ya karɓi tubanku zuwan tuba wannan mai bishara da irin wannan labari na cewar Allah ya karɓi tubansu ya sa ka abin Malik ya cire kayansa ya ce ga su ya ba da su a matsayin wato tukuici mm. wanda ya nuna cewar sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin inda a ce abinda ka abdul malik ya aikata na bada tukuici saboda kawo alkhairi da a ce ba daidai bane Allah zai sanar da annabi zai ce to ga abinda ka abdul malik ya aikata ba daidai bane ke sai a hana ba a hana ba kuma shine Allah ya ba mu misalin sanan da zamanin annabi yusuf alaihi salam annabi yusuf ya ba da riga a zo da ita a jefa a fuskar mahaifinsa mahaifinsa zai samu waraka hmm. kaga an a dama an wahala an kasa sani ya za a yi a samu misali yanda babansu zai samu waraka daga cutar makanta da ta same shi wanda tana yiwuwa saboda wannan kuka ne tana yiwuwa wata cuta ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cewar dai idanunka sun zama farari wanda ya nuna maka cutar ta tsananta kwarai sai gashi annabi yusuf alaihi salam ya ba da riga yace idan aka jefa a fuskar babansa to baban nashi fa zai tashi ya warke to wannan kaga yana bukatar a ɗauki albishir sai aka samu wani mai tafiya da albishir ba ayarin gaba ɗayansa ba in ka lura an magana ne akan ayari sun bar masar amma yanzu mai bushara ya riga zuwa haka kenan a tafi da albishir ya nuna abu ne mai kyau kafin ayarin ma su iso ga baban sai aka samu wani mai wato sauri ya tafi da albishir yana zuwa da riga alqahu ala wajhihi ya jefa wannan riga akan fuskar baban fartad da basira sai gashi baban ya dawo yana gani ido Allah ya kawar da makanta baban yana bude ido sai ya ce musu alam a kullakum kun ce na shiga surkulle ko ashe ban gaya muku ba inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun akwai abin da na sani daga Allah wanda ku ku sani ba wanda ke nuna maka cewar ba su ma san cewar annabin Allah ba ne shi kansa mahaifin nasu domin inda sun san annabin Allah ne ba zai gaya musu wannan maganar ba kaga yanzu misali akwai wanda zai shakka game da annabcin manzon Allah babu wanda zai shakka saboda mun riga mun san annabin Allah ne amma annabi yaqub yana warkewa yace musu alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun ashe ban gaya muku ba ni akwai abin da na sani game da Allah wanda ku ba ku sani ba saboda haka Allah ya sanar da ƴaƴan annabi Yaqub annabcin annabi Yaqub da annabi Yusuf a lokaci guda San sun baro annabi Yusuf da mu'jiza sun taho ga babanku sun taras da mu'jiza saboda haka dama abin da baban ya faɗa ma annabi Yusuf lokacin da ya wannan mafarki kenan ya ce to akwai fa alamar wata nasara da ni da kai Allah maɗaukaki ya zaɓe mu wato Allah ya min kyautar ka kamar yadda ya kyauta na ga babana Ishaq kamar yadda ya kyautar babana ga babansa Ibrahim akwai fatan haka Allah ya mana saboda haka albishir abu ne mai kyau idan ya zama akwai wani labari mai daɗi yana da kyau mutum ya ɗauka ya kai sannan a bada tukuici a dalilin albishir shi ma bai saba ma sunnar manzon Allah ba mm. me suka ce anan قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قالوا سيارا النبي يعقوب عليه السلام سكت يا أبانا يا بابمو استغفر لنا ذنوبنا كنيما من غافرا الله game da laifukanmu inna kunna inda lallai mun zama masu ganganci mun yi kuskure ku kwatanta wannan magana da suka yi wa babansu da irin magana da suka yi ma annabi Yusuf alaihi salam a aya ta 91 abin da suka ce ma annabi Yusuf eh, tallahi laqad asaraka Allah alaina wallahi Allah ya fifita ka akan mu yanzu mun yadda dai da wannan daukakar da da muke tsoronta mun yadda Allah ya baka wa inna kunna laqatin mun kasance masu kuskure masu laifi me ya faru ba su ce ma annabi Yusuf ka yafe mana ba amma sai annabi Yusuf ya ce Allah lakum Allah ya gafarta mu to yanzu tunda sun gane darajar annabi Yusuf sun gane darajar annabi Yusuf alaihi salam sun tabbata annabin Allah ne tun daga shi ya ba su riga sun taho sun jefa ma'aikinsu ma'aikinsu ya warke suka ce to abinda annabi Yusuf ya yin nan shine daidai hmm. dan haka da suka zo wurin baban maimakon su ce ka yafe mana sai suka ce ka nema mana gafaran Allah hmm. kaga annabi Yusuf ne ya ce musu yaghfirullahu lakum hmm. Allah ya gafarta muku maimakon ya ce na yafe sai suka ɗauka ah, to ai abin da annabi Yusuf ya yi shine daidai dan haka da suka zo wurin su ba ce baba ka yafe mana ba ka lura da wannan kalma istaghfir lana baba ka nema mana gafaran Allah kamar yadda annabi Yusuf ya nema mana gafaran Allah wallahi ya nuna cewa lalle suna da tawali'u domin rashin girman kai yasa suka faɗa ma annabi Yusuf alaihi salamu wancan magana kuma a nan ma sun gaya wa babansu irin wannan magana to dama gafaran Allah tana samuwa ne ga wanda ba shi da girman kai babu alamar girman kai a tare da su a yanzu sun yarda da kuransu domin idan mutum yana da girman kai baya karban gyara ba zai karbi gyara ba in kamar gyara sai ya fara tunace to yaya ta can kuma ya akai kaza sai ya ta kokari dai ya nuna ma abin da kake faɗa ba daidai bane amma kai tsaye mutum ya ce na yi kuskure to wannan ya nuna cewar ba shi da girman kai sai suka nemi gafara wato gafaran Allah subhanahu ta'ala wanda wannan yana nuna cewar wato yaran duk halayen da aka san su da su marasa kyau sun rabu da su akwai maganar Aisha Allah ya kara mata yarda wanda ya zo cikin kitabul musannaf hadisi na 420 tana cewa innal imama idza akhta'a fil afwi khairun min an yukhti'a fil uquba shugaba ya zama yayi kuskure ta wajen yafe wa mutane yafi akan a samu shugaba yayi kuskure ta wajen horon mutane wannan magana ce ta manyan manyan sahabban manzon Allah Aisha ta faɗi wannan Aisha ta ce idan kana jagoran mutane ka yafe musu ko da a ka za a samu kayi kuskure yafi a ce kana shugaban mutane ka musu ukuba koda da kuwa sun cancanci wannan ukuba din domin yafewa samun kuskure a yafewa shi kansa rahama ce ta Allah subhanahu wa maimakon a ce an samu kuskure ta ukuba domin idan kai kuskure wajen ukuba Allah bai gane ka amma in ka yafe fa shi yasa annabi Yusuf suna suna zuwa suna cewa ga kuskuren mu annabi Yusuf ya ce Allah ya gafarta mu, shugaba ne kai tsaye ya nema musu gafaran Allah amma kaga shi baban su fa baban su lokacin da suka zo sun ce ka nema mana gafaran Allah tabaraka wa ta'ala ne baban yace musu قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم قال في مهدية سوف أستغفر لكم ربي da sannu zan nema muku gafara Allah mahalicina innahu huwal ghafurur rahim lalle shi Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin kai ne ah, kaga akwai bambanci da Annabi Yusuf ko Annabi Yusuf suna cewa mun yi laifi sai ce la tasriba alaikum al-yawma yaghfiru Allahu lakum babu sauran zargi akan ku Allah ya gafarta muku wa huwa arhamur rahim amma baban fa baba ka nema mana gafaran Allah ya ce to sawfa astaghfiru lakum rabbi ku yi hakuri sai nan gaba me bambanta su me bambanta akwai malaman da ke cewa bambanci tsakaninsu ya ta'allaka ne da irin wahalar da kowa ya samu shi annabi yusuf alaihi salam sun wahal da shi amma wahalar da suka mar sai ta zama mar alkhairi yau gashi akan karagar mulki ku ya ku je an yafe haka wanda ke mulki kaga ai wato an cutar da shi cutar ta kai shi ga nasara amma annabi yaqub an cutar da shi cutar ne ta samar makanta saboda haka shi ba daukaka ya samu ba wato ya cutu ne da wannan wahalar da suka bashi don haka akwai bambanci ta irin sakamakon wahalar da annabi Yusuf ya samu da kuma sakamakon wahalar da babansu ya samu don haka yafewar annabi Yusuf alaihi salam zai fi zuwa da sauri akan yafewar babansu saboda babansu ya daɗe yana wahala game da al'amarinsu yana da wahala ya hito kai tsaye ya ce ku je na yafe muku wannan wasu na ganin haka kuma akwai waɗanda suke ganin abin da ya sa annabi yaqub ya ce saufa astaghfiru lakum nan gaba wato da sannu zan nema muku gafaran Allah ba yanzu ba ya ya auna laifinsu ne laifin nasu ba kaɗan ba ne sun cutar da annabawan Allah guda biyu ba annabi ɗaya ba sun cutar da annabawan Allah guda biyu na sun cutar da uba kuma sun cutar da kani babu tausayi wato laifin nasu yana da yawan gaske don haka dole sai an nemi lokacin ijaba sai an yi kirdado wani lokaci ne ya fi dacewa a roƙi Allah wanda za a ce an yi fatan a samu gafaran Allah ga waɗannan saboda laifin nasu yayi yawa akwai hadisai waɗanda aka ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi sallam, wanda manzon Allah ke cewa yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu laila ila sama'i dunya Allah mai iko da mu yana saukowa a kowane dare zuwa ga sama mafi kusa hina yabka sulusul lailil akhir lokacin da sulusun dare na ƙarshe ya rage ya kulu Allah madaukake yana cewa man yad'uni wa ke kira na fa astajiba lahu zan amsa masa man yas'aluni wa yake roƙo na man ne wa yake neman gafara na fa aghfir lahu zan gafarta masa saboda haka lokacin da suka nema sai baban sai ce ku jira akwai lokacin ijaba in an zo sulusun dare na ƙarshe to zan roƙi Allah ya gafarta muku in ka lura waɗannan fahimta duka babu wanda ya kauce ma wato gaskiya tunda wannan hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alai yana sahihul bukhari kitabun eh, kitabut tahajjud babu du'a fi salati min akhir al-layl yana sahihu muslim kamar yanda malaman hadisi suke magana hadisi ne wanda ya kai makura ta wajen bayanin lokacin ijaba in dai kana da bukata a wurin Allah to ba za ka ba za ka kauce ma ijaba ba in ka tashi a wannan lokaci idan ka tashi a sulusun ƙarshe na dare ka roƙi Allah to akwai fatar Allah zai amsa maka kuma wani abu da wannan yake karantar da mu shine ta yaya ake neman gafarar iyaye wannan aya waɗannan ayoyi sun karantar da mu idan an yi ma iyaye laifi dole ne sai an ce ku yafe min dole sai ka ce baba ka yafe min domin abin da yaran suka yi kenan kar ka ɗauka wai shi kenan za ka yi ta kyautata musu kawai ko da ba su ce eh, mun yafe ba ba la sai ka nemi gafaran iyaye shi ne abin da Allah ke karanta da mu ya aba nastaghfir lana dhunubana inna kunna khafi baba mun yi laifi ka nema mana gafaran Allah subhanahu wataala idan babanka ya riga ya rasu fa har yanzu dai kana iya neman yafewarsa saboda akwai hanyoyi waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a kansu wanda ya zo cikin hadisin aisha allah ya kara mata yarda ah, ya zo kuma cikin hadisin abu usaidin al'amfari yana cewa kuntu inda nabi sallallahu alaihi wasallam na kasance wurin annabi kallamahu rajulun min bani salaba wa ana inda wani mutum ya yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam yana kabilar banu salama ina wurin ina zaune a wannan gurin فقال رجل واتو يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما iyayena sun riga sun rasu akwai abin da ya rage a kaina wanda in na yi kamar na kyautata musu kamar ina ci gaba da biyayya ne gare su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kwarai kuwa fisalun arba abubuwa guda hudu ne iyayenka sun rasu abubuwa guda hudu ne na daya addu'a lahuma ka ringa musu addu'a wannan addu'ar karka ka ɗauka wai sau ɗaya ne za ka yi babu ranan bari sai ka bar duniya addu'a ce za ka dinga yi a sujuda Allah ka gafarta ma iyayena duk sa'ilin da aka samu wata gaba na addu'a ka roƙa musu Allah ya gafarta musu ko ta tawafi ko ta sa'ayi ko ta aikin haji tsayuwan arfa muzdalifa wurare na ijaba duk sa'ilin da za ka yi addu'a ka roƙa ma kanka alkhairi ka sa iyayenka na biyu ga faru lahuma ka nema musu gafaran Allah subhanahu wa ta'ala na uku in kabu ahdihima ka tabbatar da alkawarin su baka warware shi ba ka tabbatar baka warware alkawarinsu su ba idan akwai wasiyar da suka bari to wannan wasiya ka yi riko da ita sai dai fa idan wasiyar ta saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ikramu ma idan suna da abokai abokin babanka kada dan mahaifinka ya suka kai watsi da shi kawar mahaifiyarka kada dan mahaifiyarka ta rasu kai watsi da ita ka ci gaba da girmama wato abokansu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa na karshe silatul rahim allati la rahima laka illa min qibalihima ya zama akwai wani zumunci a dalilin su ka hada zumuncin nan to wannan zumunci kada kai watsi da shi kai ta kokari kaga kana sada shi gwargwadon hali wanda abubuwa guda biyar ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa amal bihi fa innahu yasilu ilaihima kai kai ka aikata waɗannan abubuwa zai isa ga iyayenka idan ka yi addu'a za ta isa ga iyayenka idan ka nema musu gafara za ta isa ga iyayenka idan ka tabbatar da wasiyarsu zai isa ga iyayenka idan ka daraja abokai da ƙawayensu zai isa ga iyayenka idan ka sa sada zumuncinsu ladan yana isa ga iyayenka hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk da cewa akwai malaman da suka raunana wannan hadisin yana ba'ifu sunan ibn majah hadisin 800 amma kuma akwai malamai waɗanda sun inganta shi yana daga cikin bayanin bin baz wanda yayi a cikin majmu'u fatawa wa maqalatihi yana mujallal na 25 shafi na 366 Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskure Allah ya ba mu lada abin da muka faɗa daidai mai tambaya yana cewa idan kare ya taɓa tufafin mutum zai iya yin sallah da shi? sallah. Jikin kare ba na jasa ba ne, sai dai idan na jasa ta bayyana, amma jikin kawai ba na jasa ba ne. Harshensa, yawunsa, shine najasa saboda haka dan jikin kare ya taba mutum baya nuna cewar alwalasa ta warware jikin kare ba najasa ne sai fa idan akwai najasar a bayyane kamar misali akwai bahaya a jikinsa ya goge ta kaga bahaya ce ta shafi jikinka amma ba wai gashin jikinsa zalla shi kansa najasa ne ba a'a wannan bai zo daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yana majmu'u fatawa mujallad na yana majmu fatawa yana mujalla na uku ya yi magana mujalla na ishirin da ɗaya shafin ɗari biyar da talatin me wannan tambayar ce idan mutum ya yi wa mamata sallama a yayin ziyarar makabarta ko suna ji ba sa ji idan ka yi sallama ga makabarta ba sa jin sallama ka amma ana ɗaukan sallamar a kai musu kai tsaye kai da su babu magana ba wata magana da za ka yi su ji amma akwai hanyar da ake ɗaukan maganarka a kai musu kuma wannan shine ya fi dacewa ma da tunanin ɗan adam saboda sun riga sun rasu rayuwarsu ba irin taka bace rayuwarsu ba irin taka bace yanzu kai a rayuwarka ta mai rai rayuwarka ta yanzu wanda bai riga ya mutu ba za a yi magana da baki a ji ta ta kunne to a wannan rayuwar tasu ba hakan ba ne. saboda haka ce ana interpreting irin maganar ka a yi kafinta ta a canza ta yanda za su gane da wancan yare da Allah ya nufa za su ke magana yana majmu'u fatawa mujallal 24 shafin 73 da kuma fatawar lajina mujallal 20 shafin gare 456 cikin tsakanin tsayuwar dare ana sallah da kuma raya dare da karatun alkur'ani mai girma wanne ne ya fi lada mutane sukan ɗauka wai ka zauna da daddare ka ringa tilawa kawai shi ne fi falala kuma ba haka ba ne inda mutum zai tsaya ya daɗe yana nafila ya karanta fatiha da kulhuwa ya fi duk surar da ka karanta kana zaune wato ibadar dare tilawar dare idan an haɗa ta da nafila ta fi daraja akan a zauna kurum ana yin tilawa domin abin da Allah ya gaya ma annabi kenan wa min al-layli fatahajjat bihi bihi bihi nafilatan laka hmm. tahajjad bihi nafilatan laka a hada alqur'ani da nafila amma kawai ka zauna kana tilawa kana da lada ba shakka man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu amma dai maganar wai a haɗa ladanka da wanda yayi tsayuwar dare ya hada nafilarsa da tilawa ba daidai ne. shi ma sa yana majmu fatawa musallin 23 shafin 62 sai tambaya ta karshe ina matsayin rage shekaru don samun shiga aikin gwamnati musamman masu sanya kayan sarki wato uniform ba wani musamman duk mutumin da zai karya kafin ya samu aiki yana tare da haram kowane ne wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana da bayani mai fadi inna allaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba wallahi ya kamata mu yi tunani ga wannan hadisi Allah fa mai tsarki ne bai karban komai sai mai tsarki wannan shine gaskiya duk mutumin da zai karya wajen neman aiki yana tare da haram amma aikin nasa idan yana yi daidai to yana cin albashinsa na halal sai dai wancan haram ɗin ƙaryan bai rabu da ita ba har zuwa ranar da zai haɗu da Allah saboda haka abin da zai raba shi da wannan ƙaryar hanyar da ya biyo ta ƙarya abin da zai raba shi da ita shine ya gyara ta misali ka samu aiki da takardan ƙarya albashinka halal ne idan kana aikin daidai shi ne abin da bin baz yake faɗa amma kuma baka rabu da wannan shaidar ƙaryar ba shahadatu zuri sai ranar da ka dawo da takardanka na gaskiya na ilimi ka miƙa ka amshe wancan ka yaga to wannan shi za zaka rabu da ƙarya amma matukar baka rabu da wannan ba kana nan tare da wannan shaida ta ƙarya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم آمين. وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد آمين. كما باركت على ابراهيم آمين. وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك آمين. ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك آمين. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا آمين. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك